hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ullu'u wal marjan فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم na Muhammad Fuad Abdulbaki Allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi. Muna cikin kitabu shi'ir, littafin da ke bayani a kan waka. A bayan da Malam ya gabatar mana da hadisai daga annabi da waɗannan hadisan ke ɗauke da suka dangane da waƙa sauraron waƙa kiɗa da rawa da abin da ke da alaƙa da waɗannan abubuwa to sai mu ga dacewa da cancantan mu faɗaɗa mu al'umman annabi bayani dangane da abin da ya shafi kiɗa da waƙa da kuma rawa amma dangane da kiɗa da waƙan da ake alakanta shi da addinin musulunci a ce ana waƙan bege ko ana waƙa ana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ta hanyar kiɗa ta hanyar rawa ana tawajidi ana wa dawa duk waɗannan abubuwa sun saba makarantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga zabiyoyi nan iri-iri sun bayyana suna kiɗa da kalangu na zamani wai da sunan yabo ga annabi wannan ya saba makarantarwar sunna ba wai su da suke yi ba ku da kuke sauraron su ba ku ɗaya domin kuna ƙara shajja'a su kuna ƙara nuna musu goyon baya akan abubuwan da suke na ɓannan wani zai kalli tsaban abin da suke faɗi ne na yabo shi yabo yana zama yabo ne idan bai ƙetare haddi ba matakin farko kenan yabo yana zama yabo ne idan ba ɗan farashi da abin da ya saba ma haddi na shari'a ba kiɗa gaba ɗaya a musulunci bai da mazauni to ballantana irin yadda suke raurawa murya wanda yake ta da algazira aljinsiya musamman idan mata ke yi kaga mutum ya ɗauki muryan a matsayin abin da yake so same sha'awa da abubuwan da suke kama da haka Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga taɓewa Mala ya kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai zama matashiya dangane da duk abin da musulmi ya kamata ya gudanar hadisin irbad ibn sariya Allah ya ƙara mashi yarda annabin rahama yi bayani dangane da al'amuran da za su rikice a ƙarshen duniya ya ce manya ishminkum fasayara ikhtilafan kathira duk mutumin da ya tsawon rai a cikinku hakika zai yi kicibir da abubuwa na saɓani da suka saba ma addini da ɗabi'a da aƙida ta musulunci zai ga karo da juna tsakanin al'umma wannan yi nan waɗancan sun yi can kowa da inda ya dosa. To, annabi ya ce, duk wanda ya samu kanshi a irin wannan yanayi, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Ya ce, ina umurtanku da bin sunnata da kuma bin sunnan khalifofi na shiryayyu to ko duk lokacin da abu ya taso rabu da hayaniya da tunani da kirkire na wane da wane da wane alaikum bi sunnati ku bi sunna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine bayan da malin ya bi kalmomi da ɓangarorin wannan hadisi ya haskaka ma al'umma matakin da za su bi su tsira to kuma sai ce wa aqulu shi'ran to ma barka ji irin yanda ya kamata a gudanar da addini amma a salo na waƙe wani zai ce ab ab kun ce waƙa ba kyau kun yi waƙa daban ko a hausance kuma waƙe daban irin abin da su aliyu na mangi su baba mai gyada a gege sa ƙila aliyu da sauran suke wannan babu masoka a cikin shi amma duk wani abin da aka ɗauki kalangu ne kotso ne aka ɗauki ganga ne garaya ne kuntigi ne sarewa ce ko wani jauje ne ko ma menene aka buga ko aka goga ko aka busa to wannan shari'ar musulunci bata ba ta ba da zarafin yin shi ba ko da waƙa ne salon irin su na aliyu na mangi amma sai zama waƙan na ɗauke da kalmomi na batsa kalmomi na rena Allah kalmomi na cin mutunci ga addinin musulunci wulaƙanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zambo da cin mutuncin ɗaya daga cin al'umman annabi to duk wannan waƙan shi ma zai fada ajin haramci kuna fahimtar wannan da kyau ko shine wannan yace تدبر كلام الله واتبع الخبر ودع عنك رأيا ولا يلائمه أثر ولا تعدلا عن شرع دين محمد وكن تبعا للمصطفى سيد البشر ومن بعده صديقه خير صحبه ومن بعده فاروق أعني به عمر ومن بعده قول بن عفان فاتبع وقول علي وامتثل ما به أمر وقول إمام قد تبئت طريقه ومذهبه فاتبع لما عنه قد ظهر ونهج الهدى فالزمه واقتد, واقتد بالأول هم شهداء التنزيل تنجو من الضرر ولا تؤد عن نهج الصواب فإنه سبيل لأرباب البصائر مختبر وإياك أن تصغى إلى قول جاهل كذوب فتلقى في حسابك في سقر أحذركم قول السفيه وفعله وبدعته يا صاحبي الحذر الحذر wannan shine abin da malam ya ɗan tsakura mana cikin waɗannan baitoci guda tara tadabbar Allah, ka riƙa tadabbarin alƙur'ani zancen Allah afala ya tadabbarun alƙur'an am ala qulubin aqfaluha me ke hana mutane bin diddiki na maganan Allah ne su bi lungu da saƙo na abin da Allah yake nufi cikin alkur'ani su fahimci saƙon su aiki da abin da saƙon yake nuni tadabbar kalamallah ka riƙa tadabburi na maganan Allah kare kallon kissoshi da Allah maɗaukin sarki ke labatarwa na al'umman da suka gabata kana ɗaukan izina dangane da abin da ya faru a da dan kai yanzu ka tsara rayuwanka ba cikin mushkila ba wattabi'il khabar sannan kuma ka yi biyayya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alkitabu sunna kenan lallai ya kasance jagoranka alkur'ani da sunna ne kakkabu wani abu abun nan ko kowa ya zo da shi in dai ba Allah da annabin shi ba tadabbar kalamallahi wattabi'il khabar wada anka ra'ayan yi watsi da kowane ra'ayi ra'ayin nan nawa ne na shehi ne na waliyi ne na malami ne na iyaye ne na abokai ne na koma na wane ne wada an ka ra'ayan kai watsi da kowane irin gurgur ra'ayin da layo la'imuhu athar wanda babu hadisin da ke goyon bayan shi bai da majingina da madogara dangane da hadisi daga annabi wannan ra'ayi dukunkune shi yi watsi da shi bayan duniya kowa ya faɗe shi shawara ce tunani ne wane ne wane ne wadda an ra'ayan la'imu yula'imuhu afar kisa duk wanda zai kawo ma shawara da ke da alaka da yadda za a gudanar da addini to ya tattar ayoyin shi da hadisin shi in ko ba haka ba wadda an ra'ayan la'imu yula'imuhu afar wala ta'addilan an shar'i dini muhammadi kakka kuskura ka kauce ka ja da baya kai ƙasa a gwiwa dangane da shari'a wanda annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi ya zo da shi, in dai wannan shari'a ce, tun daga rukunan musulunci biyar, kalmar shahada da abin da ke rakata, sallah da abin da ta ƙunsa, azumi da abin da aka ɗora a kai, zakka, hajji da yadda ake gudanar da su. to ka kuskura ka saki ka bu wani abin da ba shari'ar annabi ba kowane ne ya faɗa a je mai yar kayan shi ka ce kai kana nan ba za ka kauce ma shari'ar manzon Allah li qawli ahadin al bashar saboda maganan kowaye daga cikin waɗanda suke raye sannan rukunnan imani guda shida imani da Allah imani da annabawa imani da mala'iku imani da littattafai imani da ranar ƙiyama ƙaddara alherin da ko sharrinta wannan da nassin alkur'ani da sunna kawai ake yin su in ka sake wani ya zo ma da fatuwan wani kowaye a ɗaya daga cikin rukunan musulunci ka aja nassi ka bi sunanka balun mubillun kai ɓatacce ne kuma ɓatarwa za ka yi cikin rukunin imani guda shida in ka ɗauki fatawa na wani kaja nassi daga Allah da annabi sunan ka ɓatacce kuma ɓatarwa za ka yi shi sa wala ta'adillan an shar'i dini muhammadi karka kauce ma duk abin da shari'ar annabi ta taho da shi wa kun tabi allil mustafa sayyidil bashar ka zama mai biyayya keke da keke ga zaɓaɓɓen Allah shugaba jagoran annabawa kaf jagoran mala'iku kaf jagoran duk wani ɗan adam da ya taɓa shaƙan numfashi manzan Allah ne mai gidan shi manzan Allah ne limamin shi manzan Allah ne shugaban shi manzan Allah mafifici ne a kan shi a kan koma menene wa kun tabi'an lil mustafa sayyidil bashar shi sa duk wanda zai zo ce zo ka bi wani da wane sai ka ce a huwa mustafa sayyidul bashar ne mustafan da ake faɗi shugaban halittu in ya ce a a ba shi ba ne sai dai sai ka ce tsaya ainal mustafa sayyidul bashar ina mustafa shugaban ɗan adam baki ɗaya sai a ce ma gayatan sai ka ce to shi na zaɓa don shi Allah maɗaukin sarki ya ce man wa in ta hatadu in kun mai biyayya ne kaɗai za ku zama shiryayyu shi karan kanshi shi kaɗai tallin tal Allah maraukin sarki bai goya da wani ba shi ne ma da kanshi ya goya ya ce wa khulafa'ur rashidina da khalifofi na shiryayyu almahadiyina min ba'adi waɗanda za su zama masu shiryarwa a bayana sai ce abdu alaiha bin nawajiz ku yi riko da shiriyansu da mataunanku kam kan ku yi sakaci da wannan wa kun tabi'an lil mustafa sayyidil bashar wa min ba'dihi siddiqihi khairu sahabihi bayan annabi wanda zai tsara ma al'umma shiriya da shari'an da annabi ya zo da ita su bi ba tare da tasgaro ko illa ko matsala ba to sa'idil sai sayyidina abubakar siddiq khairu sahabihi cikin sahabban annabi kakab ba wanda ya cimma abubakar wajen alkhairi shine babban sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babban aminin annabi wanda ya kashe dukiyan shi da rayuwan shi da komi wajen yaga addinin musulunci ya bunƙasa wajen ya ga manzan Allah ya yi nasara wajen isar da saƙon Allah, wajen ya ga cewa ya taimaka wajen karyata kulluman kafirci a ko’ina, sai da na abubakar ni Siddiq, Thaniyas Nain, izuhuma filgar, izu ya koli lissahibihi la ta hazan inallaha ma’ana, sai na abubakar ni annabi ya ce, lokuntu mutakhizan khalila. lattakhastu aba bakarin khalila yace da zan riƙe hannun wani mu tafi lahira tare yace da hannun sayyidina abubakar zan riƙe mu tafi lahira tare sayyidina abubakar darajar shi ta kai daraja kiman shi ta kai kima wanda mustafa yana gorin ina dama ma ya shafi hannun shi su tafi wajen Allah tare sayyidina abubakar ne siddiq babban siriki aminin manzon Allah wanda annabi yana shaidan imanin abubakar fai da ɓoye annabi ya ba da labarin cewa wata rana wani mutum ya hawo saniya ya ɗauro mata kaya yana duka ta waiwayo ta ce kai mali haza hulikto kaga ko ni fa ba don haka aka halice ni ba sai waɗanda suke ne suke jima suka ce mm bakaratun takallamat yanzu saniyan ne take magana annabi ya ce amantu bi zalika wa amana abubakarin wa umar ni na yadda abubakar da umar ma sun yadda mai ruwa ya ce a lokacin abubakar da umar ma ba sa wajen saboda annabi ya yadda cewa duk inda aka kada aka raya aka kai aka komo suna nan akan imaninsu babu abin da zai sa su ja da baya babu abin da zai sa su canza suna yi ne da gasken gaske kuna fahimtar wannan da kyau ko sayyidina abubakar kenan duk lokacin da annabi ya zo da saƙo shi ke fara cewa gaskiya kake wa min ba'dihi siddiqihi khairu sahabihi wa min ba'dihi faruq a'ani bihi umar bayan abubakar sai faruqul wara abu habsin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu faruqul wara sayyidina Umar kafirai ba su ji da daɗi ba duk wanda ya ma'annabi tsiwa ya ɗanɗana ta duk wanda ke shirin yin wauta majalisun annabi yana ɗarɗar yana taka tsantsan sayyidina Umar bai bar wani yawargi ba shin na ciki ne ko na waje akwai sanda mata suka zo suka baibaye gidan annabi suna tambayoyi suna gudanar da abubuwan da suke son annabi ya masa fatwa mai ruwa ya ce wannan ta aje hijabinta wannan tana ɗaga murya wannan tana kaza sun cika gidan da hayaniya can sai ga na Umar ya zo ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah nan da nan fa ba nal hijaba mai ruwa ya ce suka fara yin sufa suna kwaso hijabansu kankace kobo sun je sun samu wani waje sun cure sun yi shiru kowace ta sun koyar da kai umar na shigowa wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabassamu shi ko annabi banda murmushi ba abin da yake annabi na murmushi yana darawa faruqul wara yace ma adhaka sunnika ya nabiyallah ya annabin Allah me ya baka dariya yace ajibti min haula illati indi mamakin waɗannan matan da ke wajena nake yi sanda kafin zuwanka sun saki jiki suna dararraku sun aje hijabai sun yi wane ne sun yi waye falamma sami'na bi sautika yayin da suka jiyo sautinka fa badarnal hijaba jiyan da suka natsu kowa ta sa hijabi kowa ta koma ta yi abin nan sai sayyidina Umar ya ce ya aduwati anfusihinna ya ku makiya kawunansu kuna ganin alfarma na? kuna ganin kwarjini na kuna tsoro na da shakka na ba ku ganin alfarman annabi ba ku ganin shakkan manzon Allah ba ku ganin kwarjinin manzon Allah sai suka ce an afazzu wa aghlaz min rasulillah ai kai kafi tsanani kafi zafi kafi kaushi akan manzon Allah haba Umar da Allah dan ba mu waje mu samu dan shakata tsakanin mu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga na gidan ma bai samu sassauci ba ballantana yi sanyi ya miƙe ƙafa yi ba daidai ba faruƙulwara. wara lokacin da aka samu ɗaya daga cikin sahabban annabi ya rubuta takarda ya aika wa kafiran makka yana fallasa wani asirin annabi yana mai juya ma annabi baya sayyidina umar bayan da aka kawo takarda ya ce da'ani adriba unqahu ya rasulallah ba ni dama ba ni waje yi man umarni ya ma'aikin Allah wannan in fille mai kai ha za munafik wannan munafiki ne wannan ba da gaske yake yi ba wannan zagon ƙasa yake ma addinin Allah sai annabi ya ce rabu da shi kada shahida badaran ya halarci yakin badar Allah ku ya leƙa zukatan sojojin badar ya ce ku yi duk abin da za ku yi an kulle fayil ɗinku ya ce kai ko me ya kai ka kai mana wannan abu me ja kai wannan aiki Ya ce wallahi ma na faktu ya Ya ce ba munafinci ba ne. wallahi tsoro ne wallahi kaza ne annabi ya ja mai ya ce kul a ahir kakka sake ka kara sayyidina umar addu'ar annabi ta kawo shi musulunci ya ce ya Allah ka shiryar man ɗaya daga cikin umarawa guda biyu don mu samu sassauci wajen addini sai Allah ya kaɗo mai faruƙul wara Umar ibn al-Khattab Abu Hafsin radiyallahu anhu Umar da ya musulunta daga lokacin sabon manzon Allah sun samu sassauci bayan rasuwan Abubakar an yi masayidina Umar mubaya'a tun daga lokacin addinin musulunci ya fara naso addinin musulunci ya fara bunƙasa ya shiga ko'ina a sasannin duniya duk wani sarki a masarautar shi zamanin rayuwar annabi da annabi ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi cewa ga ɗan saƙo jakadan Allah ya taho zo ka musulunta ka kubuta al'ummanka su kubuta ya ƙi bi ya taurin kai ya bijire sai da sayyidina Umar ya karya gwamnatin shi kafa tutan Islam faruqul wara wa min ba'dihi faruqu a'ani bihi Umar sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ومن بعده قول ابن عفان فاتبع bayan Umar to in akwai maganan biyayya to sai maganan Sayyidina Uthman Zunnurain wanda ya aure ‘yar annabi ɗaya, ta rasu annabi ya ƙara mai na biyan, ya ce, Laukanat lana salisa da ta ukun tana hannunmu, lazawwajina ka ha ya Usman, da kai muka aura ma ya Usman. mun gano wannan da kyau ku malamai sun fassara wannan hadisin da haka cewa da ta ukun tana gida ba mu auras ba da kai muka aura ma ko lauka lana salisa da akwai wata ƴar ta uku a gida ba ta aure ba ka haya usman wanda ba ai ba kuma ba za a yi ba wanda ya auri ‘yar annabin Allah manzo guda biyu jere sai Usmanu zunnuraini wa min ba'adihi qawl bin Affan fattabe sayyidina Usman ɗan Affan jarumin nan attajiri wanda shi ya kintsa jaishil usra shi ya ba da kuɗi da kayan abinci da abubuwan hawan da aka tafi yakin tabuka annabi ya ce na ƙara garanti a kan garantin Allah cewa ma zarra Usman ma fa'ala ba'adal yawon. ma zarra Usman ma fa'ala ba'adal yawon. ma zarra Usman ma fa'ala ba'adal yawon. duk abin da Usman ya ma Allah an kulle fayaɗin shi Allah maɗaukin sarki ba zai ƙara ce mai ahir ba shi ne wanda ya sai bi'irin ruma shi ne mutumin da annabi ya kira ya zaunar da shi ya ce fitina za ta taso ka zama wanda za a zalunta kar ka zama wanda za a kai za ka yi zalunci sanda fitina ta taso aka yi ya ba da izini yi karan batta sojojin musulunci su fito a yi bigegeniya da bugayya ya ce ni annabi ya ja min kunni saboda haka ba za a yi fada a madinatin rasul ba dan dai ni a karan kaina duk inda baka zaton musulunci ya kai zamanin khalifancin sayyidina Uthman an tsara tsarin gwamnati a bisa shari'ar Allah an kyautata mu abubuwa an kyautata mu al'umma an yi duk abin da ya kamata wa min ba'dihi qawl ibn affan fattabi wa qawl ali wamtathil ma bihi amar zancen sayyidina ali ibn abi talib ka zama lalle mai biyayya kakka kuskura ka saba mazancen da yake karantarwa tare da cewa an samu da yawa sun yi masaidina ali tawaye a lokacin khalifancin shi to shine malam ke jan makunni cewa kar ka zama daga cikin khawarij ‘yan tawaye ga sirikin annabi mijin fatimatu zahra mahaifin alhassan da hussain sayyida shibabi ahlil janna kar ka kuskura ka sake ka ɗauki ɗabi'a na khawarij waɗanda suka yi masayid na altawai kar ka kuskura ka ɗauki ɗabi'a irin ɗabi'ar rafida 'yan shi'a waɗanda suka yi biyayya ga sayyidi ali har suka ƙetare haddi suka allatar da shi kar ka ɗauki ɗabi'a na nawasib waɗanda ke zagin ali da sauran ahalil baiti kazan daga cikin ahalus sunna waɗanda ke yaban sayyidina ali suke ƙaunan sayyidina ali suke biyayya ga sayyidina ali cikin duk abin da ya yi umarni ni, sojan annabi ɗan gani kashe ni ɗan kundin balan musulunci sayyidina ali ibn abi talibin wa qawli ali wamtatil bihi wamtatil ma bihi amar duk abin da sayyidina ali yayi umarni yi biyayya ɗauka ka bi alheri yana ciki sayyidina ali ibn abi talibin lokacin nan kowa ya yunkuro kowa ya zaburo shi dai fatima yake sanya aura manya-manyan masu kuɗin madina ne manya-manyan masu kuɗin maka ne manya-manyan masu kuɗin ko'ina a duniya a wancan lokaci ba ‘yan da ta farin jinin fatima kowa ita yake so annabi ya ce ku yi haƙuri a kowane ustazu da aka tanadan ma ita ana nan sai aka ɗauko ustazun ustazai sayyidina ali ibn abi Talib annabi ya bashi ya lal asab lokacin sayyidi ali ko kuɗin sadaki ma bai da shi sayyidina usman dan affan shi ya biya kuɗin sadakin fatimatu zahara wasu ba su sani ba sayyidina usman ai dan uwan sayyidina ali ne kuna fahimtar wannan da kyau ko gidansa ɗaya tsatsansu ɗaya domin ƙanwar mahaifin sayyidina ali ƙanwar mahaifin manzan Allah ita ta haifi ‘yan da ta haifi sayyidina Usman ɗan Affan, ɗan gidan su manzan Allah ne wa walidun wa ma walada. Shi ya biya, sannan wanda ya je ya Fatima siyayyan kayan gara shine babban amini babban sahabi babban khalifa baban a'i sayyidina abubakar siddiq Allah ya ƙara mashi yarda su ne manya-manyan waɗanda suka ba da auren sayyidina aliyu ya auri fatimatu zahara tare da cewa kowa na so amma manzon Allah ya ce a'a ta wannan ustazi ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ƙaula ali wamtasil ma bihi amar wa qawlu imamin ita tabi'ta tariqahu da kuma maganan duk wani limami duk wani malami duk wani jagora duk mai fatawa wanda zai bi maganan Allah maganan manzon Allah zai biyayya ga waɗannan sahabbai to kai ma ka bi maganan shi amma wanda zai zo ya nuna cewa a aje hadisi a aje alkur'ani aje maganan sahabbai a bar ra'ayin shi abu shawaran shi shi ya iya su su gajiya su ne na bara su ne na bana su ne na shekaran basasa su ne na kaza wannan watsar da shi bayan duniya wuta yake son kai ka duk mutumin da ba zai ce qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi wannan ya shiga uku ya lalace in ka bi shi kai ma ka shige uku ka lalace shi yasa yace wa qawlu imamin qad tabi'ta tariqahu da duk maganan wanda ya bi hanyar annabi shi za ka bi shi yasa imamu malik abu hanifa al'imamu shafi'i ahmad bin hambali suke cewa idan sahal hadisu fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta wannan shine mazhabina kun gane wannan nake ku da ibarori iri iri iri iri da suke nuna cewa ba kowa ake bi ɗari bisa ɗari ba sai manzon Allah kun gane wannan nake ku kuma su ba sa ƙetare fatoyin sahabban manzan Allah su masu biyayya ne masu bin sunna ne ba masu ƙirƙiran bid'a da al'adu da son zuciya ba shi yasa wa qawlu imamin qad tabi'ta tariqahu da maganar limamin da ya makalkale ma hanyar annabi wannan ne kadai za ka yi mabiyayya wa ma zalika fala wa mazhabuhu fattabi lima anhu qad zahar malam yace wa mazhabuhu kaga mazhabin wannan limamin da ya makalkale ma sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai fattabe to ka bi wannan hanyar lima anhu qad zahar ga abin da ya bayyana makarara cewa biyayya yake ga sunna amma abin da ya faɗi a matsayin shi na ɗan adam ɗin da ba ma'asumi ba sai ka aje mai maganin shi a gefe kamar yadda imamu daru tanzili ya ambata yana cewa kullun raddu kowanne daga cikin muraddun mai raddi ne wa mardudun alaihi kuma shi ma ana mai raddi sai ce illa sahibu hadal kabar sai mai wannan kabarin sai wannan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama wanda shi annabi in ya faɗa sai dai ya ce alal aini war magana ya ƙare in annabi ya hukunci ka sake ka saba to a madadin imaninka fala wa rabbika la yu'minu ba sai na rantse da ubangijinka ba Allah ya ce wallahi ba su da imani hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum har sai sun yi hukunta ga kai ne alkali mai yanke hukunci akan duk abin da ya fara tsakaninsu sannan ya zama ba su da wani zaɓi akan hukuncin da kai ya rasulallah wa yusallimu taslima wa mazhabuhu fattabi lima anhu kad zahar ka bi duk abin da ya bayyana dangane da biyayya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nahajil huda falzimhu waqtadil bil ula mala yace wa nahajil huda kaga tafarkin shiriya falzimhu ka lazimci wannan in aka ce maka nan tafarkin shiriya ne da daɗi ba daɗi da sauƙi ba sauƙi ana girmama ka ba a girmama ka an rena ka an kimanta ka ana jin shawaranka ba a jin shawaranka an yadda da kai ba a yadda da kai ba an baka mukami ko ba a baka ba ana ɗaukan ka cewa kai malami ne ko ba a ɗauke ka a malami ba an baka kuɗi ko ba a baka kuɗi ba an nemi ka hanyar aiki ko ba a yi ma kai in dai wannan na hajil huda tafarkin shiriya ne falzimhu ka lazimce shi waktadi kai koyi bil aula ga abin da ya fi shi ne bin manzan Allah da sahabbai a bisa fahimtar annabi da sahabban da kuma bin al'umman da ke mulmula ke curo waje guda mun gano wannan da kyau ko mala ya ce waktadi bil'ula ula ka bi waɗanda suke su ne na farko sabon manzan Allah hum shuhada'u tanzili tanjumina min darar mala yace hum su waɗannan gayyan farko gayyar annabi shahi menene shahidu tanzila su ne waɗanda suka halarci saukan alkur'ani suna nan alkur'ani ya dara da garɗin shi annabi ya zauna ya karantar da su tanjumina min darare in ka bi su to za ka kubuta daga kowane irin cuta na duniya da kowane irin cuta ta lahira za ka samu alheri za ka samu ɗaukaka Allah zai goyi bayanka. Hom, su waɗannan bayan Allah shahadu su suka halarci tanzil saukan alƙur'ani tanju za ka tsira in ka bi su minar darare daga kowane irin damuwa kowa ya koma ya je binciki me ke damun shi kana kukan talauci kana kukan ciwo kana kukan ɓacin rai kana kukan damuwa kana kukan son kai kana kukan ko menene je ka binciki alaƙanka da sunnan annabi kana ma alƙur'ani biyayya kana ma hadisan manzon Allah biyayya kana bin dokokin Allah ko ko son zuciyanka kake bi ka murda nassi ya daidai da abin da kake so illa allazi darar yanzu ma ka fara shigan shi domin ya ce wa man da an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka duk wanda ya juya ma ambatan mu baya to lalle wannan yana cikin kuncin rayuwa anan kenan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama sannan ranar tashin alkiyama a makaho Allah zai tada shi kun gano wannan ne ku har ma ya ce rabbi lima hasharta ne ama wa qad kuntu basira yo Allah ta yaya ta kaka dan me ka da ni a matsayin makaho bayan ko a duniya na kasance ina gani sai ya ce mashi kadhalika atadka ayatuna ai haka ayoyinmu suka zo maka fanasitaha kai kunnun uwar shegu da su fa kadhalika al-yawma tunsa wa na jazi kullu man asrafa wa kazalika najzi man asrafa an ayatina duk wanda ya sake ya ta'addanci game da ayoyinmu bai yi imani ba sakamakon da za a yi mashi kenan kuma kowa ya tsaya kalla kana bijire ma nasoshi Allah ya ce kaza kai ka ce kaza ƙiriƙiri ga abin da nassi ya ce kai kuma zuciyanka ta ce kaza wai kuma ka ce karaye cikin aminci ƙarya kake yi wallahi darar ma tukuna bala'i ma tukuna damuwa tukuna talauci tukuna shiga cikin wahala kana tsoron wai ka saba mu wane da wane ka bi Allah da annabi ka bi nassi kana tsoron kana ce kaza kar wallahi wahalar rayuwa tukuna ai yanzu an fara ma samfoti ne ina fatan mun gano wannan da kyau kowa ya watsar da abin da yake yi ya kama nassi ƙarara mai nassi ya ce da daɗi ba daɗi shi zaka bi wallahi in kana son tanju minad darar ka tsira daga wahalar rayuwa da kuncin lahira malam ya ce wala ta udda an na hajji sawabi fa innahu wala ta adu an na hajji sawabi fa innahu karka kuskura ka kauce ma hanyar daidai fa innahu saboda kaga hanyar daidai sabilun li arbabil basairi muhtabar hanya ne na bayin Allah masu basira hanya ne na al'umma waɗanda Allah ya zaɓa hanya ne na waɗanda annabi ya shiryar da kanshi masu basira masu gogewa a rayuwa ƙwararru a addini waɗanda suka san daidai Allah ya tabbatar da ya yarda da su sakamakon sun yarda da shi wannan hanyar ita za ka bi sabilul li arbabil basairi muhtabar hanya na waɗanda ke ɗamfara da basira da tunani da hangen nesa a bisa mahangan alkur'ani da sunna kuma ƙwararru waɗanda suka sani ba jahilci ba son zuciya ba tunanin cewa mu samu kaza da kaza da kaza na duniya wannan su za ka bi wa iyyaka an tasgi ila qawli jahili yace ka shedinka ahir ahir sauraron maganan jahili wai jahili ne zai zama jagoranka jahili ne zai zama mai nuna ma abin da zaka bi jahili ne zai zauna wai yana maka wahayin magana cewa kaza ne a yin ka lura da kaza ma wai kaza za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a wai jahilai ne za su nuna mana waga abin da zamu jahili ne wanda bai san addini ba wai shi zai zo ya tsara maka yadda za a gudanar da rayuwa yadda za a gudanar da addini wai in ba a yi mai abin da yake so ba wai fitina za ta biyo baya to a yi mana jama'a mun gane wannan da kyau ko an gaya maka mu za mu yadda ne da idanmu da addininmu da shekarunmu da iliminmu da bin sunnanmu mu yadda an talidal amata rabbataha jama'a muna gane wannan da kyau ko a wayi gari wai a ce mu ne za mu haifi waɗanda kuma za zama iyayen gijinmu wannan ba zai taɓa yiwuwa ba jama'a ba zai taba yiwuwa a ce wai kai ne uba wai ɗanka ne zai koma ya gaya maka wai yadda za ka yi in ba haka ba babu sauran zaman lafiya ba mu zama ƙidahuman da za mu zama haka ba jama'a mun gano wannan da kyau ku ba mu zama wawaye da za mu bari jahilai ne za su rika haska mana wai yadda za mu yi addini da rayuwa ba wannan ba zai yiwu ba ya kamata ku san wannan kuma ba za mu shiru dangane da al'amarin addininmu da ma shine ismatu amrina wai a waye gari a ce wai don a faranta ma wani rai don kar a zauna lafiya jama'a mun gane wannan kiri-kiri ana kallon daidai wai sai a ce wai jahilai ne kintikirin jahilai spill over daga islamiyya wai waɗannan ne za a ce wai za su gaya ma mutane wai yanda wai za su gudanar da rayuwarsu yanda za su gudanar da addininsu mu mun gaya muku yanda za gudanar da rayuwanku ne kun ɗauka kirikiri mutane suna zaginmu suna cin mutuncinmu suna mana ƙarya suna mana ƙage duk inda suka zauna sharri ba alheri a bakinsu ko kuma sai a ce wai mu mu shiru wai mu bi su da wani dalili da wani dalili tukuna shi sa ku rike hannun jahilai ku gaya masu bari in ba haka ba billahil azim sai sun ji maganan da sai ta zama masa takaici har ranar shigansu kabari ya kamata ku san wannan bayan da za mu zama kidahuman da za a mai da mu ba mu san me muke yi ba bayan kuma ga nassoshi a hannunmu ko muna fahimtar su a bisa fahimtar annabi da sahabbai ka ki kai biyayya ba ka da da'a wai amma kuma ka ce wai abin da kake so a yi maka who are you jama'a muna gane wannan da kyau ko shi yasa yake cewa wa iyyaka an tasgi ila qawli jahili ka shedinka da sauraron maganar jahili kidahumi daƙiƙi wanda bai san abin da yake yi ba zama da shi ma ya maka jawabi wannan haramun ne shi yasa duk mutumin da ke zama a dandali ya daina duk mutumin da yake da aboki jahili su bata duk wanda abokinka ba mumini ne wanda zai daura ka akan turba ta kwarai kai uwar watsi da shi kowa ya kama inda zai yi domin annabi ya ce la sahib illa mu'mina wala ya'kulu ta'amaka illa taqi kar kai abota da kowa sai mumini abincinka kuma kar wanda ya sake ya ci in ba mai takawa ba da wani dalili ne jama'a mu mun ce muna son mu huɗa da kowa ne annabi ya riga ya gaya mana abota sai da mumini ashe bai ce mu yi da kowa ba kun gano wannan da kyau ko mu'amala sai da mai takawa ashe bai ce mu yi da kowa ba shi yasa kowa ya iya wata duba ka dubi su wane ne suka yi daidai da kai ka bi amma akwai yawma tubula sara'ir akwai ranar fallasa yana nan yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da 'ya'ya da dukiya ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salimin sai wanda ya je ma Allah da zuciya kubatacciya ba cin mutuncin al'umma zaka je lahira ka zama muflis ka zama fallasasse ka zo ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji ga bin iyaye kyautata makota kayi katin alkur'ani ka karantar kayi tafsiri ka ilmatar kai kaza kai kaza amma ka ta mahaza ka zagi wane wa zafa haza kai ma wani kazafi wa ma mala haza ka shi dukiyan wane wasu baka dama haza ka zubar da jinin wane kai kaza kai kaza kai kaza a ɗibi ladai da kinka a biya su kai kuma a kada ka zuwa wuta kai hankali da duk wannan wajen zama da kuke zuwa kuna hira kuna gulma kuna zagin bayan Allah kuna masa kage kuna cin mutuncinsu wallahi a madadin ibadinka duk wanda ya kira ka zo mu hira ka ce ba zan yi ba zo mu zauna ka ce ba zan zauna ba zo mu kaza ka ce naki domin qur'ani yana cewa la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas da wani dalili ne kuke haka da wani dalili jama'a Da abin da ake mun sani kuna gane wannan da kyau ko shi yasa duk wani wanda da gaske addini zai yi wallahi azim sai kai taka tsantsan jahili ya zama shi zai jagorance mu da wani dalili yan boko ma sun yadda jahili ya jagorance su ne duk abin da za a yi sai a ce sai kana da secondary school certificate sai kana da diploma kana da NCE HND ko digiri daya ko biyu ko uku sai sai sai in ma kana da wani working experience sannan za a baka a mu al'amarin addini ne kawai duk wani dan habba wa dabba wallahi wannan impossible ya kamata ku san wannan kar wani ya bata mu kanshi lokaci ai ya kamata mu ga wane ya kamata a zauna da wane ka je ka zauna kai ma babanka biyayya yafi ka zauna kai ma manzon Allah salati yafi zauna kai ma ƴaƴanka tarbiya yafi zauna kai ma matanka murmushi yafi zauna ka tuna laifuffukan ka kai kuka yafi maka wannan mu mun riga mun yanke shawara za mu bi addini ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai duk mutumin da ya yadda muka jarrabi ƙarya ta tare da shi ha'inci cin amana rashin biyayya rashin ɗa'a wallahi ya shiga uku a wajenmu ya kamata ka san wannan ba wani jahilin da zai zama wai shi zai zama mai gidan ma addini ba wannan ya kamata ku san wannan tintin muka gaya muku wannan kuka ki guji mun ja kunninku akan wannan kuka ki guji yanzu ga wannan malamin yau shekaran shi nawa da rasuwa ya rasu hijiran annabi na da shekara ɗari shida da sittin da biyar wajen shekara ɗari takwas yau da mutuwan shi yana gaya maka cewa wa iyyaka an tazgi ila qauli jahili jahili in zai magana kaka saurare shi a mu yanzu a ce a'a ya kamata ai jama'a an gaya maka mu muna sauraron zancen shanu ne duk wanda bai san ya ji aka je karatu in baka karatu ba kawai karbi da mu malam Allah madaukin sarki ya sa mu dace yace ka zubin fatalqa fi sabika fi sakar jahili kuma makaryaci Maƙaryaci kazubin maƙaryaci ba a yi abu ba ya ba da labari cewa an yi kaza ga abu ya tafi ɗoɗar ɗoɗar ɗoɗar ɗoɗar ka ji labari kai ka ce gaskiya ne ka ji labari kai ka ce wahayi ne ba a yi da shi ba ya ce an yi domin ya cimma manufan shi ya ƙirƙiri magana ta ƙarya ƙiri-ƙiri ya ce wai ga ta gaskiya ce kazubin jahili maƙaryaci ya ce in ka bi maganan irin waɗannan maƙaryata fatulqa fihi sabika fi saqar wallahi sabinka a wutan sakara zaka samu kanka wuta Allah zai kai ka Jahil ya zama jagoranka maƙaryaci ya zama majagorancinka maha'inci kai ka san wannan makaryaci ne dan a gaban shi ma kana cewa ƙarya kake yi wai amma ya zama wai wannan ne zai zama jagoran jagorantanka yace to billahi allazi fatulqi fi hisabika fi saqar Ranin kiyama wutan sakara ba zai taba yiwuwa jama'a mu zama wannan ba me amfanin hankalin da Allah ya bamu me amfanin balagan da muka yi me amfanin iyali da muke da su har muke tarbiyyar su a waye gari jama'a mu zama wawaye ba mu da kan gado kawai kirikiri da hankalinka da girman ka yanzu kai watsi da duk wannan exposure da kake da shi a rayuwa a ce wai jahili ne makaryaci wai shi zai jagoranci al'amarinka wallahi wutan sakara za ka shiga ka yi a hankali shi yasa kun ga wannan wa'azi da mala yake mana wa'azi ne mai tsada kowa ya tsaya ya koma ya check and balance suwa yake hudda da su suwa ya aminan shi suwa yake hira da su suwa yake kaza me kai ka hira duk waɗannan taban ka gama karanta sun da kaje ka zauna kana gulma ka koma kana ƙarya kana hada al'umman annabi fitina jama'a mun gano wannan da kyau ko ka je ka gyara ɓannan da kai ka abin kai ƙoƙarin gyara wani shi sa ya gaya maka ya ce wa ka an tasgi ila ƙauli jahili ka zubin fatalƙi fi ka fi saƙar ce ka shedinka wallahi wutan jahannama za ka shiga mutum ya zauna ya tsara magana kai ka ce gaske ne in ka ganta wallahi sai ka ɗauka gaskiya ne shi sa annabi ya ce duk wanda ya zo da irin wannan sifa ya tsara magana na ɗauki haƙƙin wani na bashi annabi ya ce wutan jahannama na yanka mashi maza Allah ba wasa yake yi ba duk mutumin da ya san makaryaci ne wallahi ya tuba ƙarya fure take ba ta yaya duk wanda za ka yi makarya ba ka da yadda za ka ɓata shi wallahi azim jama'a duk wanda yake zaune a nan in mun ce za mu ɓata shi ba za mu iya ba sai in shi ya abin da ya ɓata kan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko za dai mu sa a zage shi na kwana ɗaya kwana biyu sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu wallahi zai wuce shekara ɗaruruwa duniya ta kwasa ana ba da labarin annabi Sulemanu matsafi ne boka ne macuci ne ɗan mulkin murɗiya ne ɗan handama da babakere ba abin da ba a faɗi akan gwamnatin annabin Allah annabi Suleimanu da mahaifin shi annabi Dauda har sai da Allah ya aiko annabi ya ce wa taba'u ma ya shayatinu ala mulki Sulaiman sun bi sun yadda suna karanta wa mutane abin da shedanu ke biyawa kan mulkin annabi Suleiman wa ma kafara Suleimanu walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra haka duk wanda zai zo ya ce wane ya kaza wane bai iya ba wane ya kaza wane bai iya ba abin da aka yi a baya yake maimaitawa ɗan anshin batattun baya ne jama'a kuna fahimtar wannan da ke ko shi yasa kowa ya ji kuma ya sani wa iyyaka an tasgi ila qawli jahili kadhubin fatulqi fi hisabika fi sakar sai ka ji makaryaci ya zauna yana magana ko kunyan Allah bai ji kana raye mutum na ma ƙarya ga ka gashi yana ƙarya yana yawo da ƙarya ko ina Allah ku ji tsoron Allah ku bari sai ce uhazziruka qawli safihi wa fi'ilihi uhadhiruka ina jamma kunni ina kwaba maka ka shiga taitayinka qaulu safihin maganan dolo sha sha sha sauna ƙidahumi. wallahi wa fi'ilihi da kuma aikin shi shi sa duk abin da ya faru natsu kada fushi ko sha'awa ya ja ka ga zama safihi mun gano wannan da kyau ko mun sha gaya muku na nataqa safihu fala tajibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kabadan yamutu idan safihi sakarai wawa garhomatsi yana magana fala da jibuhu kakka an sa mashi kakka sake ka bashi ansa rabu da shi in ya gama warewa in an haɗu isu isu wawaye a yi dariya a tafa rabu da su Iza na tsakas safihu fala jibu, fa khairun min hisu kutu abin da ya fi alheri daga tanka mai kai shuru da bakinka sakattu an safihi fa zanna anni wawa na magana kaina ne shiru na rabu da shi wai sai ya zaci ni din nan ayaitu anil jawabi wai na kaza ba da ansa ne wa ma a yaitu shi ya san ba na kasa bane shi ya san ko ni waye shi ya san in na tinkari daga sai na nike ta mun gano wannan da kyau ko shi ya sani ko mun gano wannan da kyau ko wallahi ya san wa ma a yaitu amma satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam man lam wa ya'tika bil anba'i man lam tabi lahu batatan wa lam tadrib lahu waqta maw'idi zai zo ai za a sani saufa tara idan jalatil gubaru zaka gani idan ƙuran ta rafa a farasun tahataka am himaru shin kana kan ingarma ne ko ko kana kan kuturin jaki ne ayaitu anal jawabi wa ma ayaitu fa in kallamtahu farrajta anhu kana tanka mai to ya samu abin da yake so bala'i da kunci da damuwa da kaza da kaza sai sauka a ran shi wa in khallaitahu in ko kai watsi da shi kabadan ya mutu bakin ciki zai kashe shi shi yasa lokacin na kaddamar muku da operation mun gano wannan da kyau ko operation me shuru kawai duk wanda ya faɗa kar wanda ya tanka operation shh kasan muna da operation iri-iri ina fatan mun gano wannan da kyau operation a yi shuru kawai duk wanda ya faɗa kowaye in mun raina kasuwa mu ko sautu ba ma mata abin da ya sa kake ta yi ba mu tanka maka ba mun mai da kai da kai da tutu da ɗaya ka san tutu ka san kashin ƙato ka san kashin wulli da kai da shi duk ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa duk wanda yake tanka ma sufaha'u shi ma ha'u ne minan nasi shi yasa Allah madaukin sarki haka ya gaya musu sai qulu sufaha'u in dai kaji surutu a gari to sufaha'u ai an ce kaza sufaha'u minan nasi haka ga ce sufaha'u za ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha gaya masu walillahi al-mashriq wal magharibu shi safihi ya san qur'ani ne shi safihi ya san hadisi ne shi safihi ya san daidai ne wasu a ce sufa ha'u ne za mu jira su gaya mana yadda za mu rayu to shi sa gashi malam ya ce ka qawlu safihi sai ya ce wa fi'ilihi saboda in safihi ya magana ya magana baka tanka ba to zai fara aiki mun gano wannan za ka ji zagi za ga duka za ga tashi hankali za ga kaza to ka tsaya ka kalli ina ne iya tudu ba inda ya kamata a ɗan motsa a ɗan sani sai a ɗan motsa a ɗan sani inda ya kamata a maida martani a maida inda bai kamata ba kuma a ci gaba da shuru ina fatan mun gano wannan da kyau tura ma ba suna da irin karin magana irin wannan ba a better answer silence is me the, to me yawwa silence ka ja baki ke gum the best answer shine ansa mafi kololuwa to me ti e in mutum ya zama wawa kai mashege shuru ya faɗa yana jiran ka faɗa kai shuru ka rabu da shi saboda ya zama fool mun gano wannan da ke ko wannan karatun ma fa karatun su bushi ne amma su ma da su gani cikin addini ne suka ɗauka suka ɗan sassa cewa in wawa na magana karka mai magana karbu da sakare ya iyakan iyawan shi jama'a duk surutu ko in ka ba ta wata ɗaya za ta yi sauki in ba ta sauki ba ka ba ta shekara hudu in ba ta sauki ba ƙara hudu in ba ta sauki ba ƙara biyu in ya kai goma yana yi ku kai shi turu ina fatan mun gano wannan da kyau shekara goma ne operation ten years ina fatan mun gano wannan da kyau uhazziruka qawlu safihi wa fi'lihi wa bid'atihi ya sahibil hazar al hazar yace da bid'an wawa ana tafi kawai sai dan wawa sai ya kirkiri abin da ya saba ma addini kwata-kwata fata wanda ta saba ma addini kwata-kwata aikin da ya saba ma addini kwata-kwata ya ka shaidin ka dabin wannan a hir da sa kanka cikin wannan fitinan dan zai gurɓata addininka ya lalata rayuwanka ya haɗa ka faɗa da al'umma ka hankali da wannan ya sahibi ya ce ya kai abokina alhazarul hazar wallahi ka shiga tetayinka wallahi kai ta ka tsantsan wallahi ka san abin da kake yi mun gano wannan da kyau ko ka shiga taitayin ga kai ta ka tsantsan yace ka qawlu safihi wa fi'lihi wa bid'atihi ya sahibil hadar al hadar yace ya kai abokina ta ka tsantsan dai ta ka tsantsan dai in ba haka ba zai ka ce to gaskiya ne fa wai yanzu duk wanda ya iya zagi duk wanda ya iya batanci duk wanda ya iya sharri duk wanda ya iya kazafi duk wanda yake masuranci ne wai wannan wai shine al'umma suka dauka wai mai kan gaskiya shine yake kan daidai shine wanda za a je a saurara ku yi hankali wallahi ƙarya fure take ba ta yaya san wannan kaga wannan kalman wallahi gaskiya ce ƙarya fure take ka dauko tarihin manzon Allah kai fitinan da aka hasa mu annaba a makka wallahi in ba mai imani ba zai iya bin manzan Allah ba saboda kowa na da sanin manzan Allah ba inda za shi wallahi tafiyan watsewa za ta yi shi yasa da yawa suka kunna wuta suka saki jiki suka yi abin da suke son su ana nan dole manzan Allah ya hada ina shi ina shi ya bar makka ya je madina munafukai suka anshi aiki su kuma sun raba kafa shin su bi ko kar su bi shin su bi ko kar su bi shin ya za su yi ya za a yi haka suka tafi suka tafi suka tafi ƙarshe don Allah gyaɗan wane ne ta ‘ya'ya wane ne ɗan nan icin nashi ya miƙe ya fure kuma ya ‘ya'ya kana jin labarinsu in aka zo ana tattaunawa ma a kansu sai dai a ce Allah wadaran wadarai mun gano wannan da kyau ko sai dai a ce Allah tir akan abin da suka yi yasa Allah kowa ya zama mutumin kirki in ranka ya ɓaci ka natsu in kana cikin farin ciki ka natsu in an ma ba daidai ba natsu duk abin da aka yi ma nemo kwaran yawa wajen Allah amma bari in yi kaza bari in ce kaza bari in yi himma kaza a to wanda kake ma wancan shi duk bai iya wannan mun gano wannan da kyau ko shi duk ba zai iya ba ya kamata kowa ya natsu kuma ba inda yake wannan shegantakan sai cikin musulmi musulmin ma ahalu sunna ahalu sunna ma ahalu sunna ahalu sunna kun gano wannan da ke ku? yan bid'a ba za ka taɓa samun wannan a cikinsu ba ba za ka taɓa samun hayaniya ba cin da dama gayyar banza ce gariyan cin muci ne ku ko da kuka ce Allah za ku bi to za ta samun irin waɗannan abubuwa nan can nan can nan can dole sai an yi haƙuri an kai zuciya nesa an yafe an ce abin da aka yi a baya a yi haƙuri da izinin Allah ba zai ƙara faruwa ba a daidaita a yi abin da ya kamata sai al'umman annabi su tafi a ɗoɗar su tafi a haɗe ba tare da sun watse sun dargaje sun bi abubuwan da yake ba daidai ba Allah madaukakin sarki ka tabbatar da diga-digan mu kan abin da yake shine daidai Allah madaukakin sarki kare mu daga bid'a da saban Allah da kangara kafirci da bid'a Allah madaukakin sarki ka dora mu a bisa turba ta kwarai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم